وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون sai mutumin da ya saye shi a misra ya ce wa matarsa ki kyautata mashi ki karrama shi a zaman shi da mu ta yiwu ya amfane mu wajen yi mana wasu abubuwan da muke bukata ko mu mayar da shi ya zama ɗan goyo a gare mu kamar yadda muka tserar da Yusuf daga kisa, muka fitar da shi daga rijiya, muka sanya tausayinsa a zuciyar sarkin Misra, haka muka tabbatar da shi a Misra, don mu sanar da shi fassar da mafarki. Allah mabuwayi ne akan lamarinsa, don haka umarninsa abin zartarwa ne. Babu mai tilasta shi maɗaukakin sarki, sai dai mafi yawan mutane waɗanda su ne kafirai ba su san haka ba.